بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأسرة كل لساني يفقهوا قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله idan bai manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta ɗari da hamsin da biyu والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يوكم ذا مكاسي فرقا آية قريبة من سند يسألك أهل الكتاب نعم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا الأجر من بعد ما جاءتهم البينة من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا يسألك أهل الكتاب ولما أتى بين للكافي كافي كسنة تنبير يا محمد يا كورن النبي من الجماعة أي اليهود والنصارى إذا أنت أهل الكتاب سنة يهودا والنصارى أبين بسيكي تنبير كسنة أن تنزل عليهم كتابا من السماء ka saukar musu da littafi na musamman daga sama jumlatan a jumlace kama unzila ala Musa kamar yadda aka saukar da a akan Musa a jumlace wa Isa kamar yadda aka saukar da a akan Annabi Isa wato a jumlace suka ce wai sai ga za su yarda alkur'ani mai girma ba sai fa in za a saukar da su ka ce kan a haɗe daga sama kamar yadda aka saukar da asaura da Injila shine abin da Yahudawa suka gida suka nema a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne san a wani wuri Allah ce wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida dan me ba a saukar masa da alqur'ani ba a jumlace sai Allah ce kazalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila mun saukar da alqur'ani kashi kashi dan mu hakurkurtar da zuciyarka dan mu tabbatar da zuciyarka dan mu rinka ka. yau su zage ta a saukar da aya a ba ta hakuri gobe su zaɗo ta bakar magana a murmusu da martani su ce sha'ir Allah ce ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun gobe su ce kahin Allah ce ma huwa bi qawli kahinin qalilan ma tadhakkarun gobe su ce anta majnun ya ayyuhal ladhi alayhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun sai Allah ce ma anta bi ni'mati rabbika gobe su ce sha'ir Allah ce ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin litunzira man kana hayyan ko liyunzira man kana hayyan wa yuhqa al-qawlu 'ala al-kafirin shi ne linuthabbita bihi fu'ada an saukar da kashi kashi saboda wata hikima shi ne dan a tabbatar da zuciyarka a hankali kan da karban sakon sama da saukar ma shi lokaci guda kuma ka iya halaro haka a hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda kace lokaci guda da a ce annabi ya zo ya samu mutane suna son giya suna caca suna zina yace ku bar waɗannan lokaci guda ce da ba za su iya bari ba amma a hankali a hankali yace ku bauta ma Allah shi kadai bai magana son giya ba bai magana tasa ba da suka nuna ta fuskar tauhidi sai aka haramta giya a kan mata ko daidai har guda hudu da suka nuna aka haramta ta a hankali ana haramta wannan kaɗan kaɗan shine kazalika limusajjita bihi ko abad to shi amma ahlul kitab suka ce wadin da haka muke ba da sai suka ba su qur'ani a haɗaɗɗe daga sama wa sa alaka ahlul kitab an tunzila alaihim kitaban min as-sama ta'annufan suna yin haka ne don ta'annufi don irkure fastakbara zalika suka yi girman kai sai Allah ko faqad sa'alu Musa akbara min zalika faqad sa'alu Musa ai da can iyayen ahlul kitab din yanzu iyayen su na da san. sun tambayi annabi Musa alaihi salam akbar min zalika abin da yafi wanda aka rike ta yanzu girma abin da yafi tambayar da aka masa wahala fakali suka ce da shi arin Allah jaharatan nuna mana Allah a sauri in kana so mu imani ay ayanan yumkin an yakuna tamyidan lakalu likalu aw li arina suka ce nuna mana Allah jaharatan abin da jaharatan suka nufi ayanan mu gaishe kire da mu ba wai kawai mu ji maganar sa ba malaki yusuf an kuna tamyizan jihar kan din nan ya ne tamyiz din nan na kalu ko kuma li arina to da suka faɗi wannan magana ta ce fa aqazatu musaiqati ko wata irin tsaya ta tabanke su ai almautu wato mutuwa ta danke su ya kaban lahum dan yanzu an yi musu ukuba bi zulmihim saboda zalincin su saboda sun yi wa annabin su tambayar da bata dace su yi masa ba haihu ta annako su Ali ta yadda suka yi mutu a cikin tambayar da suka yi masa wannan shine ahlul kitabin da aka tafi da suka wanda aka ce annabi Musa alaihi salam ya zabi da tilo na gari mutanen kirki su je su ji maganar Allah don su bayar da hanzari dangane da laifin da yan uwansu suka yi su nemi yafiya shine wasara Musa qaumahu sabaqina rajulan min miqatina yadda ya zaɓi da tuje masana ya kamata mutum saba'in wanda za a je a yi gani da su maganan Allah amma shi ne da aka zo sai suka ce lam yu'min laka hatta nara Allah jaharatan ba za mu imani da sai mun ga Allah a sauri jin magana da ya wadatar ba yayi da cikin ke nan wani gani ke nan ga kasu da ni ikhtiyari yayi Sai da wanda da gari ya ɗauka da ni za su fada kuma sanda inna rajulan min yuqatina da Allah ya saukar da tsawa ta kama su ne annabi Musa ce falamma akhadathum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabli wa iyyaya yace ya ubangiji da kaga dama da ka kace su kafin a zo nan gurin yanzu idan aka dauki rayuwar su anan na koma gida to kuma sauran kuma sai su kafirce musu ce na ji na ta iyayen su na kace na dawo da ka so ya Allah da sai ka dauki rayuwar mu tun a can tun ma kafin mu zo ni da su duka hada ka dauka ya fi mun sama da a dauke su a nan gurin ni kuma in koma da raina أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين بل إن شاء الله لا يدرس وقفة تقوم أجرا dan kar annabi Musa ya je haɗu da wata rigimar da ta fi shine Allah ke ba da asnakum min ba'da mautikum la'allakum tashkurun sai muka rayar da ku bayan mutuwar ku min ba'da mautikum bayan ku da kun mutu mun yi muku haka ne la'allakum tashkurun dan ku gane kuskuren ku ku gyara ku zo ku gaba da bautar Allah wannan duk ana yi kai mana dan magana barnin yahudi yahudi dai shine yahudi ba bambanci tsakanin yahudin Allah Musa da da yahudin wannan ne wajen iya makirci wajen lalaci wajen tambadewa saboda haka ana faɗakar da mu halayensu dan wato ainihin mu shiga taitayen mu dangane da su فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصائقة بظلمهم التي ثم اتخذ ثم اتخذ الإجل sannan kuma suka rike kan mariki min babu ma bayan hujjoji sun riga sun zo musu ai al mu'jizatu wato mu'jiza daban-daban ala wahdaniyatillahi ta'ala bisa da kadaitiyar Allah ta'ala duk sun ga wannan kiri da mu fa fauna an zalik duk da haka kuma muka sake musu afwa fa lam nasta'kulhum da mutum da su daga doran kasa a dole hin doriyar su kamar da muka wa adawa ko kamar da muka wa samudawa ko kamar da muka wa mutanen annabi jihadi ba mu yi wa yahudu haka ba lam nasta'kulhum to da azaba ta kama wadansu amma an halakar da bani yahudu gaba daya a har yanzu na wa atayna musa sultanan mubina ubangiji ta'ala yace mun bai wa annabi musa sultanan mubina hujja mabayyaniya ai tasallutan bayyana zahiran alaihim mun ba su hujja da ya samu daman wato ainihin cin nasara a kansu haythu amarahum bi qatl anfusihim tawbatan fa uku. lokacin da suka rike dan maraki a matsayin abin bauta sai Allah yake abin da za su yi a yafe musu ne su kace kansu da kansu aka sa annabi Musa ya umarce su su kace kansu da kansu hakan suka yi aka ce faqtulu anfusakum فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم za a abin tambaya a nan gurin tsakanin waɗannan munanan ayyuka guda biyu farko neman ganin Allah na biyu da kuma da ɗanɗan marake a matsayin Allah menene abin da ya fara faruwa wanne ne na farko wanne ne na karshen faruwa يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهل ومن ذا ثم ثم اتخذوا الإبل من بعد ما جاءتهم البينات فأعطونا عن ذلك ومن ذا ثم نزل ومن يزار فرات كانوا لما وجدوا لي إذا muka ga ayoyin da ke nan gurin sai الله kamar neman dan ya ce sunna takal ijla musamman ya kawo da sunna Allah ki tafi da sarasi wannan ta da muna cikin magana bisa da cewa wanne ne na farko dan ya ce fa kan fa'alu Musa akbar min zalika fa qalu anna Allah zahara sannan kuma sai ce sunna takal ijla idan muka lura da wannan sura zamu ga kamar farkon faruwa shine fadin su arina Allah jahara sannan karshen faruwa shine al idil ilaha amma idan muka lura da ayar da ke cikin suratul baqara sai mu ga cewa abin da ya fara faruwa shine rikon dan maraki a matsayin Allah وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فنزلت وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله ظهرا فما أتكلم في الأعراف ما هكا واتخذ قوم موسى من بعده من عليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين فمن أتمت الفيت واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة فده هكذا farkon faruwa shine abin da ayan kan cikin suratul baqara da abin da ayoyin kan na cikin suratul a'raf suke fa'idantarwa amma jerin da ke nan jeri ne na a baka labari kawai ba ana son a nuna masa ga abin da ya fara faruwa ba kuna fatan kun bayyana ثم اتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. على فوقهم الطور بميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور وما رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا فقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا ورفعنا فوقهم الطور من توكيد من فوق كاسي فوقهم أسمن سودا من إسرائيل بميثاقهم أساسمكم والوري القولي بسكي الطور سنة الجبل أي بسبب أخذ الميثاق عليهم كوكرا أساسمكم القولي بمثل سوء مرتاع فكان مدسو وبنجد يكون سوء ديت يكون دسو كوكاليس سن ذاك ركي القولي بزاني دسو كوكا ذاك ركي با ليخافوا domin su tsorata fa ya talakkahu su riko da wannan alkawari wa qulna lahum muka ce da su idkhulul wato ainihin garin garin wato garin baitul maqdis sujudan kuna ma sujada sujudan hina gada irin ta wato ainihin durkuso wa qulna lahum ko muka ce da su la ta'du fi sabti kar ku yadda ku ketare iyaka a ranar asabar وفي kira'a za a yi wa قراءة جاء عين فتحة وتسديد الدال بيوع دال tabba لا تعدوا في الصدق وفيه انضمام التاء في الاصل في الدال دام ga kamar akwai shigar da ta wato ainihin cikin dal to da damu sa'i fil asli fil dal ay la ta'tadu ya ce la ta'addu fi sabti wato muka ce da su kar ku ketare iyaka a ranar asabar wani irin ketare iyaka bi siyadul ne ta hanyar wato kamun ko farautar kifi ko cin kifi ranar asabar an haramta bani isra'ilawa wannan wa akadna minhum kuma mun rika daga gare su misakan galiza wato alkawari wanda yake mai kauri kwarai da gaske ala zalika bisa ga abin da ya gabata baya kila إنهم أوتوا الميثاق على أنهم إن هموا بالرجوع عن الدين فالله يعذبهم وبن كما لم suka ce القول da aka yi da bani Isra'ilawa shine ne matukar sun yadda za su ja baya bar addini to Allah na iya kama su da azaba bi ayi anwa'il azabi da kowane irin nau'in azaba in arada in ya wato arada wato da yaso fa na kabihu amma tare da haka suka yi wani wannan alƙawari to a cikin wannan aya a dukkan ake ba mu abubuwan da bani isra'ilawa suka farko ce rafa na fanka hamu tura bi mifatihim wannan ya riga ya gabata cikin suratul baqara wa idza akhadna kuma rafa na rafa'na fawqakum tura ko ya riga ya gabata sannan ya nuna cikin sutur araf wa idna saka man jabala fawqahu ka annahu zillatun wa zannu annahu waqi'un bihim Allah ya dauko dutse kamar za a je musu shi har ma sun yi tsammanin kawai za a sako dutsen kansu sannan ce ku zo ma a ce na kun ba kuwa wankuru ma fihi la'allakum tattaqun ku riƙi duk abin da muka ba ku akan harshen Allah Musa da ƙarfin riko na gaske wajen yin aiki da shi wajen imani da shi kun yadda ko a sako dutse a kanku suka ce sun yadda na aka mai da dutsen inda yake wa rafa'na mutar mutarin saki wa qulna lahum ba baba gadan wannan ya faru ne bayan dimuwa da suka yi idan ba kuma ta ga lokacin da muke karatun sarkin bakara dimuwa da suka yi bayan sun tafi daga cikin teku wanda aka samar da su aka hallakar da fir'auna sun an umarce su su je baitul maqdis su je su yaƙi mutanen da ke cike waɗanda ba musulmai ba don su maye gurbin su su makwabci wannan ɗaya daga cikin masallatai masu girma su ne masjid aka sa. amma sai kasance suna jin tsoron mutanen da ke wurin suka yi sauran kai suka ƙarfa umarnin Allah Musa suka ce lan nadu laha abadan ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadu laha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun suka ce a cikin akwai ɗansu mutane azzalumai waɗanda suke masu ƙarfi muna jin tsoron faɗa da su ba za mu taɓa shiga gari. kafirin ba suna ciki sai in sun fita sannan mu shiga amma ba za mu je mu yaƙe su ba annabi Musa ya mai ta umarni a gare su su zo dai su yaƙe su karshe suka faɗa masa bakar magana suka ce wani ta in ha an ka rabbuka fa fatila inna ha huna qa'idun in ya ce yake ta da ubangiji kamar muna nan ba za mu je ko ina ba قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي saboda da shi zai yi sai ku ya ubangiji ba abin da na mallaka ba wanda nake da iko cikin bani isra'ilawa in ko yi ko bari ya bari sai dan uwana haruna kadai ka duba wahalar da annabi Allah ya sa al'umma guda wanda suka yi imani da shi ne fa dan da zai kafirce musu ai daga an dulmiyar da su wai wannan fa wanda suka yi da shi nasu ne amma sai la amliku illa nafsi wa akhi ba wanda na ita in ce yi ya bari ko ya bari ya bari sai dan uwana ko karan kai na sai dan uwana da karshe sa Allah ta ce a sakamakon kin an ga umarnin ka za ka kankana kudin yanzu ba kana kan hanya ba to dimuwa za ta kama shi ku rasa hanya قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يريهون في الأرض fala ta asa alal qawmil fasiqin to da haka ne za a hana su zuwa baitul maqdis wanda san ne ko su san ne matattaran su san ne inda annabawan Allah da ma suka hijira san ne al-ard al-mubaraka za a hana su za ta su je wajen da kansu kuma ubangiji ya haramta musu zuwa wajen su kasa tafiya suka shekara arba'in suna yawo cikin sahara suna cikin wahala kuma ta wata hanya za su ji fita daga cikin sahara duk wannan da isra'ilawa kenan bani isra'ila ya kenan daga karshe bayan sun jigafa sai ban gidi sai shi kenan yanzu ku zo an yafe muku amma yadda za a yafe muku shine ku zo garin baitul maqdis in kun shiga garin ku shiga kuna masu sujuda da Allah kuma ku nemi yafewa a wurin Allah ku nemi ubangiji ya ce muku idkhul al-baba sujadan ko qulu qutta idan kun haka nazfir lakum khatayakum za mu gafarta muku duk abin da kuka yi wasa na jidul musulmi na yi ƙarin ba wani falalan ladatan masu sani cikin yanzu an ce udkhul al-baba sujda da. wa qulu hatta abu guda biyu ku shiga kuna masu guda kuma in kun je ku ce hatta abinda kalmar hatta take nufi ihsas anna dhunubana ka kankare mana zunuban mu ya Allah hatta kamar kabar ne da mubtada'in mahzufin ma'amal kalam amruna hatta na annana natalu ghufran adh-dhunub haka kawai aka ce idan sun yaka Allah ce maka da kada kafawa da abin da kuke da ba ya zama wa sanajidul muslimin amma sun tabaddal alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجبا من السماء بما كانوا يشركون أنت ادخل للغة جبا يقول كيف تقول wanda kusta ba farka mana zunuban mu amma rinta kuma yana nufin alkama don su ƙirgiri da annabin Allah suka ce rinta Allah ke tafadda da lalini zala mun kawar na horin da gaske da lafi shi ma Allah ce warafa na fata mu tare mun kalki kamar da sallah ba da to kullu lahum dukul babu sujudan kamar da sallah ba da na uku kullu lahum la ta'du sab nan ba a dogo da ka ba mu amma a surat al-baqara da surat al-a'raf an bayyana sun lillahi ولقد علمتم الذين أخذوا منكم في الصدق فقلنا لهم كونوا سورة فاسقين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ake faɗawa yahudin yau ai kun san waɗanda suka ƙetare iyakar ranar asabar a cikinku. ku su ne kakanninku na da waɗanda ubangiji ya haramta muku kamun kifi ranar asabar ga su gani teku duk ranar asabar sai kifi ya fito sauri ranan da ba a kamar ba sai ka je ka jefa koma da wuya ka kwana sun kifi kai kifi amma ranar asabar ko ba shi nan da yawa kamar da turkula a rasu sana wasu alhum an kare kirkin da ke kanin al albari iji ya dona su sun in ta atuhin bitanuhum yau matabtuhum sirra'a sirra'a bi ma'ana zahiratan kifi ya fito gashi a saman teku a gashi a saman za ka iya kwana zuba hannu wa yawma la yasbutuna za ta atihi ranan da ba a sama ba kuma ba a ganin kifi kazalika majluhum bima kanu kun jarraba wa ubangiji kenan rayuwa da ma a jarraba wa gina ta annabi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala a ga za a ga abin Allah ko za a ga abin da zuciya ta jagoranci كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. تعرف هذا سيدك بس سورة اللي بتقول سيدك في جيبك. yake ya koya masa dabara ba samun kifi ne sai aka ana kuma domin su ta rami a kusa da tekunu kusa da wancan karamin rami kusa da wancan babban rami ko wani rami da ba a gefe ko kuma yi wata magudanar ruwa da za su tawo daga wancan ramin inda kifi yake zuwa wancan ramin da kuka yi ranar asabar sai ku shiga sai ku ta ruwa da kifi a ciki idan ya ruwa tare a wannan karamin ramin sai ku na sai ku hanyar sai yadda ba zai koma ba wato duk ladi sai ku fita yanki a waɗansu suka ce a amma ba za mu yi wannan ba ko mu ba za mu hana su ba waɗansu kuma suka ce ba za mu yi ba kuma lalle ma ya ta zama wajibi ne muku nasiha kar ku yi saboda wani ko mun sauke nauyi a wurin ubangiji وإذ قالت أمة منهم لم تؤذون قوما الله مهلكهم أو مؤذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى allahu ولعلهم يتقون waɗannan suka ce dan ne za ku ana su ku kale su tunda ko ba za su yi ba ku kale su sai suka ce a ma'azratan ni muna hana su ne dan ya kasance mun gabatar da ilimi wurin ubangiji ta Allah ne sakun kuma me yawa cikin sa ga wanda zai jawabi a takaice dai da su biyu wannan wa'azi ba suka ci gaba da wannan abu da aka hana su karshe ubangiji ya kama su da azaba shine falamma atau ammanuhu anhu kullu lahum kunu siratan khashi'in kamar da ke yake fa ja'alnaha nakala lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil da to shine ana aka ba ta abin kule wa qulna lahum la ta'du fi sabti muka ce da su karku kamun kifi ranar asabar a nan ba a baka labari ba su sun yi da su ba sai ka kai ma an can surorin za ka gane cewa ba su din ba a wato sai an hana su kuma sun yi kuma an kama su da azaba wa kan na minhum bisatun kabisa قال لكم فبما نقضهم فبما نقضهم ميثاقا قوم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فبما نكبهم فبدا ولولي القول في بني إسرائيل فبما نكبهم wato wa kufrun bi ayati Allah da kuma kafirta ayoyin Allah da suke yi wa qatlihim al anbiya bi ghairi haqqin da kuma yadda suke kashe annabawan Allah ba tare da haƙƙi ba ta hanyar zalunci wa qawlihim qulubuna gulf da kuma fatan da suka ce qulubuna gulfun wato mu zuka san mu gulf ma'ana a rufe suke ba sa iya fahimtar wani sako da za a ba su daga waje bi an la ta in kalamaka zuka san ba sa iya haddace ba sa iya kiyaye maganarka a sakamakon waɗannan dangogin maganganun la'annafa sai muka la'ance su a nan kalmar la'anta ba ta zo ba amma za ka fassara da san da Allah ta faɗa wani kada yi ta ka hun la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima amma wa bihi kamar yadda yake kan cikin kuma idan bai gurin gaba yanzu nan ne duka da aka lissafa kamar haka malai yace ma din nan mazdari yakun فبما لفظ ما إن المصدرية أي فبنقبهم كنا والباء للسببية باء إن إتجي باء إن لما لمنا وذكر باء السببية متعلقة بمعذور وتتنا بعلاقة مدى أظن بأك ساتي سيني سئل من الناس كما جاء مصرحا به أول المائدة كما يبدأ أك بين ونن لفظي ملا أنهم أتكي سورة المائدة أفرق فرقانتا أنجانكم wai da alƙawari tsakanin su da annabawan zamanin su kufrihim bi ayatillah duk a tsakanin su da annabawan zamanin su da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qatlihim al-anbiya da kuma kashe annabawa da suka yi kamar annabi da kariya da da da da cikin annabawan da bani Isra'ila suka kashe su wa qatlihim qulubuna gol da kuma da suka ce a ah, qulubuna gol ma'ana waɗansu malaman suna cewa gol din nan jam'i ne na gilaf waɗansu suna cewa gol jam'i ne na al-aghlaq idan an ce gilaf wato shine kamar bangon littafi kenan suna nufin na gol mun zuka kanmu a suka suka da ilimi ma'ana mar bane mu sun kafin ka zo sakon da ke wurin mu ya ishe mu ba mu bukatar wahayinka ba mu bukatar annabtar ka duna lamai ne kafin ka zo suka faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine falamma ja'atun falamma ja'atun rasuluhum bil bayinati sarifu bima indahum min al-ilmi suna ganin ilimin su ya wadace su wadan suka ce a'a jam'i ne na aghlab idan an ce aghlaq ana nufin zuciyar da take ba ta karɓan saƙon da ya zo daga waje suka ce na gol ina kuma kamar da ke wa kwallo kulubuna fi akinnatin min ma ta da'una ilayhi wa fi azanina wa qarn wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana amilun da kowace dai ba kalma ce mai kyau ba in sun yi da'awar ilimi suna ganin ilimin siyasa na annabi ba ta bukatar nasi in sun yi da'awar kuma a ce zukatan su ba sa karɓan sako wato suna masa injili ba ya fahimta abin da zai faɗa ƙarar da sawa muji shi ne kamar da wata aya ta faɗa wani daga cikin sufar har munafikai sun ɗauki sufar yahudi idan aka saukar da yana buƙalolin da zina utu ilma ma za ka da alifa wajen da zina faɗa ne zai mai fahimta ba ko kuke riƙewa ma za ka da alifan ɗazin ya ce ne wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da sai lantarki izini suke masa shine Allah yake bal qala Allahu alaiha bi kufrihim bari ubangiji ta'ala ya riga ya kattale zukatansu ya ɗora murfi akan zukatansu bi kufrihim saboda sanadiyyan kafircin su fala ta iya wa'azan da haka ba za su iya karfan wani wa'azi ba fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai yan kaɗan daga cikin su ka abdullahi bin sallam kamar abdullahi bin sallam wa sahabihi da shi da yan uwansa da suka musulunta sai kuma Allah sai wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam bisanan azima wa bi kufrihim sannan kuma da kafircin sa akare na biyu da ita da sai kafirce annabi Isa alaihi salam wa kurra bil ba'il fasl bainahu wa baina ma utifa alaihi an kar an ta kalmar bi kufrihim da ba a ta don saboda wuta tsakanin da abin da aka a aka fi a kanta wa qawlihim ala maryama bi hutamin azuma. da kuma yadda suka faɗa wa maryam na haifar mahaifiyar annabi Isa alaihi salam bi hutanan wato kirkire aziman wanda yake mai girma haisu ramauha bi zina ta yadda suka jefe ta da cewa mazina ta ce ita an gane ko bi hutan ne wato abin da babu su ka dauke shi ka dingina musulunci buhutan kirkir kenan magana wanda take ba da asali shine ta asali kaumaha tahta hamilihi qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an sariya ya ukhta haruna ma kana abuki mar'atayni kama kanat ummuki bagiya wato wasu suratan dabara ne da su ce mata mazina kuwa ba kai tsaye amma su suke jirwaye da kamar wanka suka ce ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya kin da wani sabon abu wanda ba ta ganin ya faru ba a gama fasahahu ba tare da aure ba lalle shay'an mukhtalaq shay'un mukhtalaq sabon abu ne da ba mu taɓa ganin sa ba ya faru ya ukta harun suka ce yanki rawar harun wani harun ne ake nufi wannan suna da lamun tafsiri suka ce harun ne lokacin annabi musa eh, ita kame sun ji ce ba magana mai rauni a duniya sama da wannan to lokacin da musa da lokacin annabi musa ba za mu ji ɗaya bane ba zamani ne mai tsawo tsakanin su sai ya za a zo a jini da mutane mata ta a ta saboda haka harun din wani mutumin kirki ne a lokacin ba to shi mutumin kirki ne saboda haka sun yi tarayya shi da ita wajen da yayya ga Allah sai ki sa wai shi uwar haruna duk da cewa ba wani alaka tsakanin su ma kana abukum ra'asai ta hadin shi bai zan ba mutumin da yake da mummunan tarihi wa ma kana da biya ta hadin shi ma ba ta kasance mazinaciya ba haka kawai suka ce da ita yanzu mun ne suke jefa ta da shi kenan zama kenan yasa yana daga cikin cikin wa imamu malik malamai suna magana dangane da mutumin da ya masa kazafi yake kai mazinaci ne ko yake kai karawo ne ko bai kawo shirin da ke tabbatar da kai karawo bane ba yanzu ya masa kazafi me ya kamata a yi masa bulala samanin saboda ya masa kazafi to sai suke cewa sai in mutum ya yi amfani da lafazi karara wanda ke ɗauke da saƙon da yake kai da shi Ina ma duka da na karara ko da fata karara ko da dukkan wani laifin da ba da sai da akai amma sai imam malik ce a ko jiwaye da kamar wanka yayi mutum ne zai same ka yace ai ni ba da bane ba to wai yanzu za a ɗauke yanzu ya jike duka da zina nan ko kuwa yi yake da kai ai ni ba mazinaci bane ba da yake nufi kenan ya zai ke ka gani ni din nan ba a taɓa saman zai sun ba an yi aure bane ba kuma zuwa da shi ke a ko ni dai kowa sun yi ba barai bane ba. mun ga mun ya jumhur malamai suka ce yanzu ga wanda yake maka barawo ba bai ce kuma yana shi bai karre bai faɗa haka ba haka ba za a masa bulala ba imam malik bin anas ce dan ne yau mai kuke zuwa bayan wannan to ko da su ma yahudawa ai ba su ce wa maryam ce na zina ce ba ce ba kawala dabara suka ya kuka haruna ma kana abun kumra sauki وما كان الأم بجيا إذا ما كان ذلك هما تقول تقول فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا da Allah ya sake ba labarin wannan abin sai ce wa qaulihim ala maryama buhtanan azima wancan abu sai Allah ya saka suna buhtan da an sun da ta kenan kike nan Imam Malik ko dole ne ya yi da tsoron ta ko masa gulala ta tun da yahudu da yake yahudu kamar wanka an sanya magana su suna ne da hutanin azima ba ma da hutanin kadai ba azima من وقولهم على مريم بهتانا عظيما في آية كذا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه hakuri daga inna qatalna sai zan tana ba ba inna qatalna al mafi isa ibn maryam suna cewa inna qatalna al-masiha lalle mu ne mu kashe annabi Isa e, al-masih wato Isa ibn Maryam shine annabi Isa dan Maryam rasulullahi wanda yake manzo ne na Allah kazan Allah in wanda ya sa ko nan da wannan ne da alfari a nan gurin kun ce shi al kun ce ibn Maryam kuma kun ce rasulullah kuma kun yi da awar kusanci in kun a ce kuna sanar da cewa shi manzo ne Allah ko kashi shi har yi zanto abin alfahari inna ka sannan masiya isa bana maryama rasulullahi haka suka rinka faɗa fi ga amirin a cikin riya wasu ai da majmu'i zalika azzabnahum duk wannan yana cikin abin da yasa ubangiji ya rinka kama su da azaba a lokuta daban-daban qala ta'ala tasmin da lahum fi qatlihim ta Allah yake marmudu da martani dan ya ta su wajen da awal kusan da suka fi sun yi Allah ke wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa ma qataluhu da suka kashe shi ba wa ma salabuhu ko su tsire shi ba kamar da suke da'awa walaki shubbiha lahum sai dai an kamanta masu shi ai al-maqtul wal maslub akwai wani ne aka kamanta musu shi kamar wato aka sanya masa kamannin annabi Isa alaihi salam sai suka ji sai kana su suka ji zamanin annabi Isa ne wa huwa taytan anan gurin suna rikaito wasu ce sunan wannan mutum da aka ce taytan wato an karanta shi da Isa wato da annabi Isa alaihi salam ay alqallahu alaihi tabahu ma'ana ubangiji ya sanya masa kamannin annabi Isa fa zannuhu iyyahu sai suka tsammani shi ne shi qala dhahak imam al-dhahhak ibn mazahir ke cewa lamma aradu qatla isa yayin da suke nufin su kashe annabi isa ijtama al-hawariyuna fi ghurfatin sai al-hawariyuna zababbun ɗaliban annabi isa alaihi salam sai suka faru fi ghurfatin a wani daki wa hudithna ashara rajulan sun zo mu ta biyu فدخل عليه المسيح من مسكات الغوثة النبي يسا عليه السلام يسجد يسي وتتا مسكات مسكات شيني abin nan da ake kamar windo amma baya hujewa ba ba billar ba inda ake tsora kamar ko fitila ko ko aku dalbal alkuki ko ba alku kuki ba alkuki to alkuki to shine dai sai ya shigo musu suka dauki fa akbara haka ne yahud daga nan gurin sai wato ainihin iblis da zai sanar da yahudawa cewa gafa annabi isa tun da mutanensa sun haɗu a wuri guda yanzu ne kuka samu dama ta kai masa farmaki yana cikin ɗakin shi da mutanensa su da arba'atu alafi rajulun mutum dubu hudu suka zo mahaya doki fa aka zo babal gurfati suka tsaya a kofar ɗakin fakkanar masihu alhawariyin annabi isa ya cewa alhawariyin zababban ɗalibansa ya ayyukum yakhruju wa yuqtalu wa yakunu ra'in sun janna cikin kuwa zai yi shahada ya fita a kashe shi don zanto tare da ni cikin aljanna fa qala rajulun ana ya nabi Allah sai ɗaya daga cikin su ce gani ya annabin Allah fa alqa ilayhi mudrahatahu min shaytin wa imamatahu min shaytin da nabi ya ba shi rigarsa wanda aka yi ta da so shine gashin tumaki wa imamatahu haka ba shi rawanin sa min so wa nawalahu ukkazahu ya ba shi sandarsa da yake dogara da ita wa alqa Allah alayhi shabaha isa sai Allah ya sanya kamanin annabi ya ba jikin wannan mutum fa kharaja al-yahud ya fito wurin yahudawa فقتلوه وصلبوه suka kama shi suka kashe suka gicciye shi wa amma al-masih fa kasahu Allahu ar-rih wa albasahu an-nur amma annabi ta alaihi Allah ya masa wata sutura daban ya fitirce shi da haske wa qata anhu lazzat al-mat'am ya yanke masa dukkan wata ta'awa ta abinci wal masrab da abin sha fa sara ma al-mala'ikati ya kasance tare mala'iku tare da mala'iku ubangiji ya dauke shi wannan jin wannan kasar tilla tilla a haka babu wata aya karrin ta fito a jin haka babu wani hadisi nasi karara da ya fito da irin wannan bayanin dalla dalla baki dake duk an samu ne cikin sunan da san ayar kita Isra'iliya wanda kamar yadda muka saka da muna nanatawa ka karanta muqaddimar ibn kasir a farkon littafin sa kafin da cikin tafsiri an ma an rarraba Isra'iliya labaran da ake samu wajen Yahudun Nasara kashi uku kashi na farko wanda yake gaskiya ne karara saboda za su wasu da qur'ani da hadisi wannan sai a karba a aike shi ba a jefar da shi kashi na biyu wanda aka gano ƙaryar ta karara saboda sun karanta da qur'ani da hadisi wannan sai a watsar da shi gefe guda kashi na uku wanda bai saba ma aya ba bai kuma dace da ita ba bai saba ma hadisi ingantacce ba bai kuma dace da shi ba to wannan sai dai ku kolo amanna billahi unzila ilana ba ka karetawa ba ka gaskatawa ina ba dan fahimta yanzu irin wannan bin labarin sai dalla dalla ba da ta'ala ko na hadisi da tabbatar da haka sai dai wani bangarori kai mu ubangiji ya ba mu abin a sun yi nazar kace annabi Isa ubangiji subhanahu wataala ya kare shi daga kashe shi ba wa ma qataluhu wa ma har ya kare da da'awar da suka rike wa sun kashe saboda haka yanzu muna da tabbas yahudu ba su kashe annabi isa ba saboda Allah ce wa ma kafaluhu wa ma salabuhu amma wata irin hanya wata irin dabara aka yi ta yadda ba su kashe sun ba wannan labarin bai zo ba cikin Qur'ani ko hadisi ingantacce ina fatan kun fahimta sai cewa wani ɗalibin sa ne ya fito ya san ittifaqi iri kaza ya aiki kuma annabi isa an san masa ittifaqi iri kaza sun goma sha biyu sun haɗu iri kaza wannan duk wato yana cikin Isra'iliyat ka fahimta ne da kyau وإن الذي اختلفوا فيه لفي شك منه lalle waɗanda suka yi saɓani fihi cikin lamarin annabi isa da bi fakkin murhu su kansu suna kokonto minhu dangane da kisansa حيث قال بعضهم ra'ayin رأوا المقتول wajahu isa wal عيسى والجسد ليس بجسده wato su kansu bayan sun kace wannan mutum da aka sanya masa kananninsa sai suka wayi gari suna cewa to ga su da a cikin gamar annabi a na jikin da ba na shi ba فليس به لم يكن بنا في بني با فقال آخرون وأن سكنا سكت بل هو هو سكت آه سيلة مواسك وكذا وإن الذي اختلفوا فيه lalle su kansu waɗanda suka yi saɓani cikin lamarin annabi Isa da jitaccen minhu shakka suke cikin wannan abin shi shi ne ma take ko ba shi ne ma take ba wannan a wani tafsirin kenan a wani tafsirin wa innan nabi nassala ko nan lalle waɗanda suka yi saɓani wajen wani matsayi za a bai wa annabi isa su ne ɗan mutan kenan waɗansu suka ce shi ne salisu salata ko waɗansu suka ce huwa ibnullah waɗansu suka ce bal huwa allah ba shi ne saɓanin ba ta Allah ke lafi cikin minhu dukkan su ba wanda zuciyarsu za su iya ba da tabbatar abin da ya kan abin da ya faɗa da ko ne tunda tabbas baya zama tabbas sai da wahayi duk abin da ba wahayi ba ko zai zama tabbas to da wa'annan ladina salafu fihi abin da hasan al-basri ya fassara ta kenan da fi shakkin mulki ma lahum bihi min ilmin ba su da wani ilimi tabbatacce dangane da wannan aqida ta su ta cewa annabi Isa dan Allah ne ko na ukun Allah ne ko kuma shine Allah illa tiba azan fa sai dai jin zato kawai istisna mun al-mal yake wannan istisna ne mun munqati me ake nufi da wannan ai fa nasu ala wa lakin ittiba azan shine munqati kenan ai lakin yattabi'una fihi zanna kawai suna jin zato ne allazi takhayyaluhu wanda kawai suka sa shi a cikin gwagwalansu وقيل استثناء متصل او ان كان استثناء المتصل لان العلم والظن يجمعهما مطلق الادراك ما لهم به من علم الا اتباع وتقول استثناء منقسم كان متصل وان كما باب الناوي Allah ce wa ma ka faluhu yaqina da ka kashe shi ba hakika ne su da yaqini ko tabbas wajen da awar bal rafa'ahu Allah ilayhi bari dai rafa'ahu Allah ilayhi ubangiji ya dauke shi zuwa gare shi ila mawdi'in la yadri fihi hukmu ghayrillah zuwa wani wurin da ba wani abin da yake hukuncin wani Allah baya gudana a wajen sai hukuncin Allah نجير وإلى الله ترجع الأمور دي ديك دا كتير وإلى الله ترجع الأمور وهذا الموضوع ورم كو دعاك كيكي هو السماء الثالثة سنة سنة أكو كما في حديث الجامع الصغير كما يدى حديث اللي الصغير يمينا yake adam fi sama'i dunya ya rubu al yuradu alaihi amal zurriyatihi annabi adam yana saman farko ana nuna masa ayyukan zurriyansa wa yusuf fi sama'i islamiya annabi yusuf yana sama ta biyu wa isa fi sama'i salisa haka ne kan hadisi yake a takaice da annabi Isa alaihi salam yana sama akwai hadisi ingantacce cikin Bukhari da Muslim da Isra'i da Miraji ya tabbatar da haka wa kana Allahu azizun hakima ubangiji ta'ala ce lalle Allah ya kasance azizan mabuwayi hakiman sannan mai hikima fal muradu min al izzati abinda ake nufi da izza kamalu qudratillahi wato shine cikar kudrarsa wa min al hikmati abinda ake nufi da hikima kuwa kamalul ilmi cikar ilimin ubangiji wa nabaha bi kamar yana nuna faɗakarwa ne da kawo wannan lafuzza guda biyu yana faɗakarwa da nusarwa a anna rafa isa alaihi salam ila samawat cewa ɗaukan annabi isa zuwa ga fannai wa in kana kal muta'azziri al basar duk da cewa a hukuncin mutane ko tunanin mutane abu ne mai wahalar yiwa lakinnahu لا بعد فيه بالنسبة إلى قدرة الله تعالى أما إن أنكسر تعبين بقدرة أبنجري وأن بعضنا من يتنسيبا وهكمته إن أنكسر تعبين هجمة أبنجري كقوله تعالى كما رد الله سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام wato sarki ya tabbata ga ubangijin da ya tafi dare da annabinsa lailan a wani bangare na dare ba cikin dare gaba ɗaya ba min al masjid al haram daga masallacin ya ifar ma na makka ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu lil min ayati tafiyar da mahayin doki yake yin wata daya aka yi ta a wani bangare na dare tare da annabi wannan kaga ya saba wa yadda mutane suka saba al'adance فإن الإسراء دومين من تجاه تجري وإن كان متأجرا بالنسبة لقدرة البشر ضد سواء أبني وهلا هو إن كان كنت تشد قدرا أن أبن إلا أنه سهل بالنسبة إلى قدرة الله تعالى سيدي أبني من سوتي إن أن كنت تشد قدرة أبنه سبحانه وتعالى أقول تسوى يوم ذلك أو نولا كما لو كنت يرجع يأيي da za mu iya cewa din da sai Allah ya kawo mako mai zuwa dangane da hadisan da ya sai maka ga wannan dangane da digin malaman tafsiri musamman ayat da za ta zo gaba wa yan min ahli kitab illa la yu'minu nabihi qabla mautihi bihi ad ya ya'udu ila man kabla mautihi ad ya ya'udu ila man rikicin da aka yi dawar annabi sarihin dawarsa dalilan da ke nuna haka dalilai na shari'a dalilai na hankali duk wannan sai dan Allah ya samu mako mai zuwa abinda muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam me gaskiyar labarin da ke cewa maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam wai bayan haihuwarsa ta yi aure daga baya har ta haifi wadansa ya'yan duk isra'iliyat ne waɗannan ba su da suke labarai ne marasa asali wannan shi ta mai fasaran wannan aya wala kad makkannahum fi ma in har aya uku to sai ya gurguje kenan wala kad makkannahum fi ma in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afida fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجهلون بآيات الله وهاك بهم ما كانوا به يستهزئون sannan kuma sai kawai laqad ahlakna ma hawlakum min alqura wa sarrafna alayati la'allahum yarji'un sannan fa lana nasrahum alladhina kafaru min dunillahi qurbanan alaha wa dhallu anhum wa zalika ifkuhum ma abinda wannan aya suke nufi ayan farko tana nufin wato ainihin ana tunawa kafiran yanzu musamman wanda suke lokaci da annabi har waɗanda za su biyo baya cewa hakika a da can an yin waɗansu kafare wanda muka tabbatar da su a bankasa muka ba su dama muka ba su arziki muka ba su tsawon rai shine makanna hunfi ma in makanna hunfi muka ba su muka tabbatar da zuwa bankasa sama da ma tabbatar wanda muke muku waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida muka ba su bi da gani da hankali da tunani amma kuma agana anhum sam'uhum wala absaruhum a afidatuhum a su da ganin su da zukatan da aka ba su ba su fa'idantar da su komai ba iz kanu yajhaduna bi ayati Allah yayin da ya zanto suna musu da ayoyin Allah wa haka bihim ma kanu bi yastabiun irin abin da suka rinka yi ma annaba izgili da suna azaba sai ya auka kansu din kuma kuma Allah ce walaqad halaka walaqad ahlakna ma hawlakum min alqura hakika mun halakar da waɗanda suke dab da ku daga cikin alqaryu wa sarrafna alayati mun bujiro muku da ayoyi la Allahum yarji'un la wato sarrafna alayati mun bujiro muku da ayoyi la Allahum yarji'un ko sa dawo kan tafarkin shari'a wannan ma da mutanen Makka ake abin da ake nufi akwai mutane da suke kusa da dab da jaziratul arabiya waɗanda an halakar da su waɗanda kuma cikin jazira din kamar al-ahqaf wato mazaunar adawa yana cikin jinjatul arabiya yanzu haka cikin kasar saudiya yake ana tunatar da mutanen maka ga waɗansu a gefen ku da an turo musu annabi sun an halakar da su kamar dawa duk yana wannan yankin ga kuma tsakanin da yaman ba nisa inda aka halakar da mutanen saba la tarkana lin saba fi fi maskanihim ayatun jannatan an yaminin wa shimal kullu min rizqi rabbikum washkuru lahu ballatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa aradu fa arsalna alaihim سيل الأرض وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل فألا في ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازي إلا الكفور ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله abin da wannan take nufi sun yi da'awar wani Allah za su bauta masa ina waɗanda suka riƙa wanda ba Allah ba dan me ba taimake su ba yayin da azaba ta zo musu wannan ya nuna gaggawar azaban da suka riƙa din da suna da kudura ai ya kamata su hana zakkewar azaba gare su amma azaba ta zo ta same su da haka ke bala da lu anhu duk wanda suka rika wanda ba Allah ba sun yi sai da lokacin zuwan azaba wa zalika ikon kuma dama wannan kirkire ne daga harsan su suka ba wani dama irin ta Allah wa ma kana sarun kuma sun ilmin abin da suka kasance suna kira. wannan ke cewa kafir na alqur'ani da turanci ciki wato kafir sar guda na karatun alqur'ani da fasaran turanci ya halatta mutum ya dauke shi ko da ba da alwala ya halatta ko qur'ani ma rubuta ma ya halatta ka dauka ko ka da alwala ba nasin qur'ani ko hadisi da hana ka daukan qur'ani idan baka da alwala ni shahadi ne malami malamai an kusa da mutum yana cikin halin kamala amma dan ka dauka baka da alwala ba sabon kai ba ayar la masu ila mutahharin ba ta gaskatuwa a nan gurin tunda kan al-mutahharin ana nufin malaiku ne ba ka zo da sila na ismul maf'ul bai ce ba al-mutahhirin wanda sune mutane yan adam وإن سورة تيكي مجمع كان بمين نبير في سورة الحاكم فالله لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب بل النبير كنا من ديارهم لأول الحكر ما ظننتم أن يخرجوا وي أكو أنت أيضا كمين أن تيكي تبني إسرائيل وأكن سورة تالكي وتألي تيكي تاواتي فالكو تيكي تاورد أكتي أكن سورة تالكي banda al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kenan duk wani fifiko da kuma aka bawa annabawan su banda annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga cikin cewa shi sun fi fifiko ba sannan duk da da Allah musu ya bada labarin cikin suratul ah, maida إذا لكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم ma'ana أحدا من العالمين معنى بني إسرائيل aka fi samun النبوة da yawa kamar sauran kabilu. sannan da isra'ila a cikin su ne aka samu shahararru manyan sarakuna sama da sauran kabilun duniya shi ne ta da Allah ya musu tambaya ta karshe wadda za mu tsaya kan ta wannan kisa domin ne bambanci tsakanin eh, wai tsakanin sufanci da ahalin sunna wai eh, ta bambanci wannan ahalin sunna ne wannan kuma sufi ne shi ne bambancin kuma idan an ce ahlus sunna abinda ake nufi mabiyin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kullum aka ce sunna kar ku dauke ta takaitacciyar ma'ana galibi idan mun ce sunna sai a dauka abin da yake ba wajibi ba wannan a yaran malaman fiqh kenan in sun ce sunna suna nufin me abin da yake ba wajibi ba amma a yaran malaman hadisi in suka ce sunna ko malaman tauhidi suka ce maka sunna suna nufin kullu ma aka alaihi nabi sallallahu alaihi wa sallama قولا وعملا واعتقادا وسلوكا وادبا abin da duk annabi ya rayu a kai a aqidance a shari'ance a mu'amalance halayya ta da gobe ne suke cewa sunna to kaga a ciki akwai wajibabbin al'amura bal akwai aujibul wajibat wa huwa tauhid dukkan suna ce suna sunna sunna sunna shi yasa Abdullahi dan gidan Ahmad bin Hanbal yi littafin sa mai suna As-Sunna wanda a cikin kuma yana magana akan waɗansu ababai na rukunan imani waɗansu wace babban al'amura na imani sannan kuma al-imam al-barbahari shi ma littafi ya sa masa suna as-sunna wanda shi ma ya fi sahun dan uwansa yana bayyana aqidar da annabi ya rayu akan shi da sahabbai haka imam al-kallal ya littafi mai suna as-sunna duk suna tafiya akan wannan su da in sun ce sunna suna nufin abinda annabi ya akai na aqida wanda a ciki a iya samun wajibi a iya samun mustahabi amma sunna ta tafi dukkan wajibabban al'amura da mustahabbai amma a bayar da sunna ana nufin abin da bai kai wajibi ba wannan sai in kana karatu a cikin littattafan fiqh idan an ce sunna to ana nufin abin da bai kai wajibi ba dan kararrabe da annabi ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin wa ta irin sunna yake nufi sunna a yaran malaman fuqaha ko kuma sunna a yaran malaman hadisi a yaran malaman hadisi dai idan ka ce a'a sunna a yaran fiqh yake nufi kenan annabi na nufin ku rikon sunna ta duk ababan da suke ba na wajibi ne da kawo ku rike ma'ana ba ku da wajibi zai yi haka to taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di abada kitaballahi wa sunnati kaga ma a sunna fi istilah al-muhaddithin la sunna fi istilah al-fuqaha ina fatan kun fahimta to idan an ce mutum ahlus sunna ana nufin mutumin da yake kokowar rayuwa akan abin da annabi ya rayu ta fuskar aqida ta fuskar shari'a ta fuskar mu'amala ta fuskar halaye to sai a ce masa ahlus sunna wannan suna a lokacin annabi babu shi a lokacin sahabbai babu shi sai lokacin da duniya ta samu kanta cikin rudani aka samu ma'utalanci aka samu khawarijanci aka samu jahamiyanci wanda duk wannan waɗansu kungiyoyi ne da suka saba ma abin da annabi ya rayu akai waɗansu su ta fuskar aqida waɗansu har da aqida ma da mu'amala suka kawo rikici waɗansu mas'aloli da sahabbai suka saba ga yadda suka fahimce su cikin addini sai waɗansu suka kawo sabuwar fahimta akai to daga wannan lokacin ne duk wanda baya kan ɗaya cikin waɗancan yake kokarin rayuwa kan abin da annabi ya rayu sai a ce da shi ahlus sunna zamani ne ya haifar da sunan ba annabi ne ya rada sunan ba ba su sahabbai ne suka rada kansa sunan ba marubuta ne dan su bambance tsakanin da mu'tazile da wanda ya rayu akan abin da annabi yake kai dan su bambance tsakanin bakawarije da wanda ya rayu akan abin da annabi yake kai ina fatan kun fahimta dan haka idan ya zanto suna dan bambancewa ne ta fuskar ayyuka babu laifi amma idan ya zanto suna an mayar da shi dan kirkira to wannan sai zanto laifi ya shiga ciki ba ta idan ta ahlus sunna ana nufin wanda yake kokowar rayuwa kan abin da annabi yake kai shine magana sannan yana daga cikin siffa na dukkan ahlus sunna shine sukan ta nassun qur'ani da hadisi sama da abin da zuciyarsu ta hararo musu wanda kuma siffa ta yan bid'a shine ta abin da zuciya ta hararo sama da abin da nassun qur'ani ko hadisi ya tabbatar yana daga cikin siffa na ahlus sunna haɗuwa wuri guda ba ta rabo da rarraba yana daga cikin siffa na yan bid'a rarrabuwa duk wanda ya kauce wa sunnar annabi sai ka ga ya rabu in bai ga an rabu ana rikici da juna to ba akan sunna ake ba Allah ne ya riga ya alkawalin haka in an tsaya akan musulunci tsantsa sai kai ya haɗu ko ya aka rabu da musulunci sai kai ya rabu tun yahudu tun nasara ka aka ce fa in tawallu fa inna ma hum ittifaq fi in ne sun rabu da gaskiya to a tsakaninsu da juna kuma sai an jefa gaba tsakaninsu kuma sai su ƙara rabuwa a tsakaninsu yanzu yahudu kansu ba haɗe ki ba nasara kansu ba haɗe ki ba to haka yan bid'a kansu ba haɗe ki ba alamar gane mutane sun zama yan bid'a shine su rarrabu suna kafarta juna to sun zama yan bid'a da'awar baki ba ita za ta gaskata ba ayyukan mutane za ka lura da in kana ganin kai kana kokowar zama kan sunna wani ma yana kokowar zama kan sunna duk yadda kuka saba kan wata mas'ala daya wannan sabawar ba ta gadar muku da ku zama masu rigima sahabbai sun saba kan mas'alolin sama da goma na ruhuriya ba ba wanda ya kafirta wani tsakaninsu da juna sun saba kan al'amuran zama amma ba wanda ya kafirta wani tsakaninsu da juna kan me yasa kun yi ittifaki kan abu goma don kun saba kan ɗaya kuma sai ya zama rigima to wannan sima ce daga cikin sima na ahlul bid'a ne al-ikhtilaf kun gane ahlus sunna da zikira da gaske to dan ji ahlus sunna wanda ake nufi sufi kuma ko a ce mutum sufi ko mai yin tasawuf shine mutumin da asalin sufan kira da ma'ana guda biyu ma'anarsa ta farko gudun duniya ma'anarsa ta biyu kuma shine riko da wata tarika daga cikin tarikun sufaye a da idan an ce sufi daidai yake da cewa mutum zahid wato mai gudun duniya wannan gudun duniya abu ne wanda har a cikin sahabbai an samu masu gudun duniya da yawa amma gudun duniya akwai inda zai dace da sunna akwai inda zai zama bid'a gudun duniya wanda zai dace da sunna shari'a ta halatta maka abu amma baka mayar da shi ya zarme maka a cikin zuciya ba ta yadda zaka fifita duniyar ka akan lahiranka duk yadda abin ya kai da kake bukatar sa in ka gani sakar da addini sai ka watsar da shi ka hakura da wannan lagarar to wannan ne zuhudu ba zuhudu bane ba haka kawai ka kisa riga mai kyau ka kisan abinci mai kyau ka yin aure lokacin zabe waɗansu sun ce za su yi dandaka don tsabar addini suka ce ba mu izini mu dandake kanmu don ma mu daina sha'awar mata annabi sallallahu alaihi wasallam ko alama ba za haka ba Allah ya saukar da aya yake da su ya ayyuhal ladina amanu ne kullu min mara ma razaqnakum mun saukar da wadansu ayoyi kullu min ma razaqakum Allah halalan tayyiba mun ta saukar da wadannan ayoyi dan Allah dakkar da su sannan kuma aka ce wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin aka ce wala tatabu khutuwati shaytan dan duk a hana su don abin da suka tan suka abin da su idan da shi to zuhudun da shari'a ta yi da shi ga duniya ka samu amma ba ta halata sallan jam'i ga duniya ka samu ba ta yanke zumunci tsakaninka da yan'uwanka da danginka ga duniya ka samu ba ta sa ka rinka wa mutane kallon hadarin kaji kowa kana ba ki shakin sa da shari'a ce to wannan zuhudu kenan na karshe amma har kawai ka samu abu mai kyau ka jefar da shi gefe guda wannan ba zuhudu bane ba balantana kuma ka haramta wa kanka yadda sufaye suka rinka yin su je daji su rinka cin ciyawa suna ɗaukar abinci a juji wannan ko alama da mubtada'uha ma a alaikum da fara sun riga wannan ubangiji ya ce sun ta rahabaniya ibtada'uha kirkiro da suke babu ita addini farko zama a cikin daji da shiga kalwa mafi karancin illar da zai maka mafi karanci a hana ka zuwa sallan jami'i wannan fa in illa ta tsaya nan ka ci nasara kenan cewa hasarar da kai guda ɗaya ce shi ne baka je jam'i ba to ka ki zuwa kuma juma'a kafila wannan sabon aiki kenan kuma to wannan za ka fi karbo illoli da yawa da ke cikin ka je daji ka shiga cikin duka ba jami'i ba ka nasiha ba ka gyara al'umma ka gyara kanka kai kaɗai ka zama abin da malaman na hausa ke cewa fi'ilun lazim ka san fi'ili guda biyu ne akwai lazim akwai muta'addi to kai ka zama lazim bayan ana so ka zama muta'addi to saboda haka dai ya gama idan an ce sufanci a da daban da sufanci a yau sufanci a da daidai ki da zuhudu amma sufanci a yau ya canza salo ya koma shine rukun wata hanya ta zuwa aljanna wadda waɗansu mutane suka kiro bayan shuɗewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma duk waɗannan sai suka bidiyo bid'o'i a yau shi yasa su da magana kan littafin shakul islam sai da yana yaba wa sufanci to yana nufin sufayen da abin ne yanzu ya rinka yabawa irin su junayd al-qawariri wanda yake tariqatuna hadhihi madbutatun bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace kun ga tariqar mu yace a daure take da aya da hadisi duk inda kaga an saba aya ko hadisi to ba mu bane ba da haka je wa man lam yaqra al-qur'ana wa yaktub al-hadith duk wanda bai karanta qur'ani ba baya karatun hadisi baya karatun fiqh kawai ya koma gefe guda yana ɗan zikiran sa yana wani shirman sa yace wannan ku kyale zindiki ne ba a cikin ne ba to dole za ka shagaltar da mutane da zikiri su je su yi har su haukace ba za da su yi amma ba yau kai zikiri har sai an ce maka mahaukaci ne ko an ce maka mahaukaci ne saka da an ka takami sallama da an yanzu ka zama mahaukaci rufe an ka kalan ke maka ya za a wannan zikiri da yake raya zuciya ala bi zikirin a kuma yin mulkulun sai ka abin da zaka hukaci kuma a cikin kwanin shi da bambanci da kan shi kan shi da kuma sunna